Masu saurara Studio Kalangu barka da haka da za ku saurara mu a bisan rediyo abokai Studio Kalangu a duk faɗin ƙasar Nijar. Maudu'in muhawuran mu shine jinkiri a cikin rabon gado babban matsalar da ke cima al'ummar ƙasar Nijar tuwo a ƙwarya. Yanda dokar ƙasar Nijar ta ba da bayani akan gado shine a tattara duk abin da marigayi ya bari a raba ma masu gado. Gidajen shari'a suna dogaro ne ga dokoki na addinin musulunci na ƙasa don rabon gado. Wane lokaci ya kamata a raba gado gado cikin iyali su wane magada don me ake jinkiri cikin rabon gado wane matsaloli ake fuskanta a cikin rabon gado da waɗannan tambayoyi da waɗansu za mu tattauna da bakinmu a cikin ɗakin rediyo dalol fm na garin dogon dutse muna tare da malam abdullahi baidu malamin da ke shari'a a ma'aikatar justice na dogon dutse barka da zuwa muna tare da reverend bala pastor a dogon dutse barka da zuwa barka Muna tare da wakili na kwana na dogon dutse Malam Sa'idu na Allah barka da zuwa. Barka Muna tare da Isiye de Justice Maitre Musa Dan Inna barka da zuwa. Barka kadewa. Mai gabatarwa Fati Umaru. Haka nan ne za mu fara wannan muhawara tare da kai Malam Abdullahi hmm. kana ɗaya daga cikin malamai da ke shari'a a mashari'antar justice. kama kun taɓa fuskantar wannan matsala na jinkirin rabon gado? Eh sosai muna samun ka waɗanda ake kawo muna game da matsaloli na jinkirin rabon gado da yawa ba so ɗaya ba ba so biyu ba a takaice ban iya ce muke ga adadin abubuwan da muke samu ga shekara insha Allah amma da dama ma ana kamuna ka na matsaloli na jinkirin rabon gado aha suwa ne magada magada a addinin musulunci su ne akwai maza akwai mata mamaci idan ya mutu shine za a diba su wane ne makusanta ne yakan yi in namiji ne kila in akwai mata tana cikin magada in akwai 'ya'ya suna cikin magada in akwai uwa tana cikin magada in akwai uba yana cikin magada in babu uba kaka ne yana zama magadi ne an fahimta ko in babu uwa ba babu ɗiya babu yan uwa kuma yan uwa ne suna zama magada ne a takaice sai mutum ya mutu ne sannan ne za a tsaya a dibi su wane ne Allah ya ce su gade shi cikin dukiyarsa su wane ne annan tun daga cikin gadon akwai wanda in shina nan wani bai gado misali in uba na nan yan uwan mamaci ba su gado an fahimta ko sannan in uba na nan kuma in diya na nan uba bai ce yana da farilla ta kai ne in diya na nan uwa ba ta cin yan ciyar sai ta ci yan cesium kenan sai mutum ya mutu ne za a dibi su wane ne ya bari daga cikin waɗanda bari akwai wanda ƙarhi fushi na ya kai cewa kai in shina nan ba za ka ci da yawa ba sai ka ci kaɗan kamar yadda ni ce ma in akwai ɗiya uwa ba za ta ci yan ciyar ba amma inda an mutu an babu ɗiya to uwa sai ta ce ina ci yan ciyar cikin dukiyar ɗana to amma in ga ɗiya sai a tashi daga yan ciyar ta koma yan sizem kenan akwai waɗanda su kuma in ga wasu ba su gado gaba ɗaya kamar yan uwa in ga ɗiya ga uba su ku ba su da magana gado. to ake yin rabon gado. Allah dai shi ma rabon gado idan za a yi shi na farko sai an zamna an dibi dawa dawa annan an tace kamar yadda ni ce miki an diba shi mamacin ga da mutu in mata ta in namiji shina da diya shina da diya to in shina da diya ashe kai wani tunda akwai diya diyan shi sun hana ma cin gado sai a ce kai ba da cike ciki ko ko in shina da diya sai a ce ah kai abinda za ka ci yanzu ba da yawa bane kaɗan ne sannan ne za a ga ainihin waɗanda za su gadon a haɗa malamai za su tara su sai a dawo kai wane kaza kake ci cikin dukewa babanka kai wane kaza kake ci cikin duke babanka kai wane kaza kake ci cikin duke babanka misali miji ya mutu ya bar mata a da iya to kaga matan na yanzu in za a rabon gado an kaga ai mata ce ya bari da ɗiya kila a ce babu uwa babu uba sai a ce to dukiyan nan ta, miji mata tana cin kashi ɗaya cikin takwas shi 'yan wicce tun da ɗiya sun hana ta ci 'yan kar sai a ce mata yan wicem kike ci in ta ɗauki yan wicem ɗinta abin da ya rage le sai ta abun ga suna za a raba ma mata da mazan nan sai a zo tunda uwa su ce sai a ce to ku maza za ku ɗauki doi far mace yan far kenan mace tana da rabin far ɗin namiji a gado. kuma a fannin kirista suwa ne magada. barkanmu da waga lokaci a dinance mu krista mutane ne da muka yi imani da Allah ta wurin Isa almasihu. Almasihu da koyarwarsa shine rayuwar Krista a duk inda suke. Ko da yake almasihu bai koyarwa sosai game da rabon gado sosai kan sai ba a cikin linjila amma mu kirista sai mun koma a baya a cikin littafin a taurat inda allah ya yi magana da musa game da rabon gado to abin ya faru a zamanin wani mutum da ake ce da shi zulufat zulufat ya haifi ya mata ne zala ba namiji to a wancan lokacin mutanen allah in an haifuwa in an mutuwa to sai a yi rabon gado wa maza yan maza ne kawai sai a manta da yan mata to sai wancan zamani da aka samu wancan wannan mutum da ya haifi yan mata zala sai ya rasu yan mata sun taru sun je wurin Musa annabi sun ce a'a an yi rabon gado a hada su a cikin yayan yan uwan mahaifinsu to ina gani inda muka sami eh, tushin koyaswar mu game da rabon gado kenan cewa idan idan ai batun rabon gado an mutuwa to dole ya ya'yan mamaci nan doka daga matarsa zuwa yaya su ne gado ya shafe su saboda ka nan take ba wani juma idan daga ana gama ta'aziya su da abu ya shafa wato ya'yan gado wato wanda mutumin nan ya haifa su ne gado ya shafe ko walau akwai wani lokacin da aka yi arme sai mutuwa ya raba sai waɗansu yara ba tare da mamacin kuma ba to duk inda yaransa suke za su zo su zauna duk wanda shi ya haifa sai sun zo sun zauna su dubi kaya da babansu ya, ya bari in akwai yan uwan baban da mamacin da suna nan sai dai su zo su sa ido su tabbatar wani abu bai shiga rikici ba amma nan take ba wai da jimawa ba to kaka kuke yin rabon gado a fannin kirista a rabon gado a kiristanci hakkin shugabannai shine su tabbatar abinda mamaci ya, ya tara arzikinsa wani bai taka hakkin yaƙensa ba a tabbatar ƴaƴansa sun samu a wasu al'adu yan uwan za su zo su saya dan uwansu ne ya rasu saboda ka akwai abin da za su samu a cikin gado to mukan ba da karfafawa cewa idan idan mutum yana da arziki da yawa to ya rubuta wasiya to wasiya da ya rubuta zai taimaka in zai zama da baraka a ciki sai ku shugabanni ku sa baki ta wurin wasiya da ya bari don wasiya ana amfani da wasiya bayan da mutum ya rasu ne za a yi amfani da wasiya to shi ne za a samu a yi aiki in dai zai samu a samu matsala kenan amma in ba matsala daga bayan da ana gamawa su yan uwan eh, yaran za su duba abin su iyalin za su duba sai su yi rabon su kawai ba lallai ashe wannan zai doka sare haka wannan zai doka sare haka ba mu da shaka wanda yake Isa Almasihu bai koya mana wannan ba mhm. madalla to wakilin kwana na dogon dutse anan dogon dutse kuna da matsala na jin jinkirin rabon gado to yaya kuke yi na gode malama fati lalle a nan masarauta wani bi muna samun matsala wajen rabon gado matsalolin nan ko yawanci kamar rishin ganiya ne na magadan to shi yasa wani bi da irin haka nan ta samu sai mu kira ga kungiyar mallamai mu kirai su su je su ga 'ya'yan da iyalin wanda mamacin nan ya bari su zamna su tamtamna su haɗa musu a addiniyance eh, abin da addini ya faɗi wajen wannan fuska abin ya haɗa musu ga yanda abin yake in an ka kwatanta musu sai a ja hankalinsu da cewa yanda addini ya faɗi nan shi na ya kamata a yi to mu muna tsare wannan abun don kowane lokaci in hakanan ta samu ninan nan da nake wani wuri ya tare da ni ake yi kamar in ka tare da liman da sauran karaban shi rafor ke yi inda duk mun ka an ka kare rabon duk abin da ya kamata a yi nan na abu ko abin da kowa ya samu takarda ke yi in ba president kin na association islamic ya sa hannu su kuma magadan kowane da sunan shi ya sa hannu aikofi a ba kowa hakan na muke yi kowane abin da ya gada abin da ya samu nan shina nan rubuce na kowa da kowa kuma kowa hannun kowa mun sa hannun kowa da namu masarauta da kungiyar mallamai da su magada hakan na muke yi yawanci dai duk lokaci irin hakan in ta samu mallamai na muka rabowa muka kira shi liman da shi ta shi duba shi gani yanda ya kamata a yi to hakan na akai amma mu hokiya na muke eh mu hokiya muka ya zaman to kowa ya samu hakin shi babu wani zancen wane amincewa na an yi haka da a'a duk abinda mutum ya gada duk abin da ya kamata a bashi shi na muka hokiya mun ka hokiya an ka bashi wannan mun tabbata da abu yayi kuma shi kenan sai mun takarda mu rapor muka kowa ku an mishi kofi a bashi to mun gode metra musa da yanna kun taba samun wannan matsala na jinkirin rabon gado assalamu alaikum amin alaikum salam duk abin da ya shahi bangado alan ya gaye shi justice na aka yin shi amma dai tun da mu ma ma'aikatan gidan juju ne masaniya bisa abubuwan da aka yi tunda mun yi zaman justice mun yi aiki tare da su mun ga kaka da ake yi effectivement kuma kaka da malam ya gai komi bisa dokar eh, ƙasa aka yin ta kenan in mutum gashi Allah ya mai cika lokacin ana maganar gado in mutum kuma waɗansu kaka da fasto ya hudin nan kuma ana mutum yana iya takardar shi shine aka ce ma wasiya wannan yawa sai ya yi wasiya shi ya ce ga abin da ya bari ga abin da ya bari akwai wanda ake yin shi gaba gare shi na notar sai a rubuta a ashe akwai kuma na su malam shi wannan justice na aka yin shi kenan mu abin da muka sani dai waɗannan fanni ukun gare na da mutum ya mutu don ka a zo a yi rabon gado ga wanga eh, abin da yake wasiya da mutum ga yi ya bari da wanga na justice shi dai muka sani dai a ce tun can baya eh. kamar a fannin ku kun taba samu wanda ya kai kai ko abu ga kuka na wurin ku don ku kama mai eh muna ji muna jin su sosai ma suna kuwa sai mu dan kwatanta musu abin da muka sani bisa wannan kenan in za a yin shi dole sai an ta justice ya an zo wajen mu sai mu ce mutu ya ta justice eh, amma su yusiye ba su da wannan dama su zo su yi sai abin ga rabon gado doka ga waɗanda ya sa gidan juju ne ga malamai ana amfani da al'adun mutane daban-daban ana amfani da abubuwa da waɗanda ya kamata a yi duka na rabo wanga ga abin da za shi samu wa za shi samun gado wa ga cin gadon wani haka don ku duka a dokarci na ƙasa ake samun shi ake yin shi eh, wannan kuma sai gaban juji shi ma juji ba shi kaɗai na ga yin shi akwai malamai malamai su na gazakuwa su zamna a addinanci kuma a yi rabon in mutane al'adarsu na abin na kirista ana yi kiran abin ga su pastor. Mala Abdullahi kuna ɗaya daga cikin malamai masu shari'a a justice kashi nawa na jinkirin rabon gado kuke samu a shekara. Alhamdulillah ba zan iya kayyade kakaɗin da muke samu na jinkirin rabon gado a shekara ba amma muna samu kuma da yawa muna sha samu mun taɓa samun kaɗin da an ka kawo mana gado ne an yi ba a raba ba har ya kai ga jikoki finalman shi jika ne ya zo gona ba a raba ba ya ce yana son ya yi aiki sai an ka ce ba a bashi waɗanda ubansu ya rike gugurin sai sun ka kamar nasu shi ko yana da masaniya an ce mai suna da gado sai ya ce a bashi ba an ka ce ba bai sai ya ce to shi ko ai sai a hidda rabon kaka ne ciki so ke ga sai aka zo aka yi ta rigima gado cikin gado haka waɗanda matsalolin ana samu da yawa kaɗin idan ana shari'a rabon gado kamar wani lokaci kuke sawa ko kai shari'a idan ana shari'a rabon gado mukan zaɓi lokacin da shi injustice ne shi judge president yana da dama tunda akwai lokutan shari'a to matsala ta wadda in an ka zamna tana ya ɗaukan dogon lokaci tunda ana iya ciki ana rabo ma a ta samun muhawarori wasu ce a'a ba su yadda ba kaza ba kaza na ba sai a kwashe gudan yini ma ba a yi rabon gadon ba tunda mun sha samu ko kwanukan ce mun taɓa sha ka an zo an zamna fa ayi amma sai da an ka tashi baram-baram aka koma sa musu date suka dawo aka tashi baram-baram suka tai can suka kasa sai da suka dawo dai aka koma zama sai le tourism for aka zamna aka raba gadon amma duk da haka nan an zamna le tourism for an raba sai da muka samu kuma da baya kuma wani kes kuma ya taso akan gadon kuma wata matsala to don haka yana da abubuwa gaskiya jinkirin rabon gado akwai matsaloli pastor ana ku waje wani lokaci kuke sawa na rabon gado kamar da dazu na fara a gabatarwa mu krista yesu bai shimfiɗa mana su cewa ga lokaci ga lokaci ba amma mutum an yi rasuwa a ɗan jira idan ta zai ta shiga iyalin sun ta'azantu a tabbatar iyalinsa yaransa da matan da mazan duk suna nan sai eh, makusanci cikin dangi suna nan to sai su in ta'azai ta shiga to ba a jima ba sai a yi rabon gado abin ke akwai sai ya'yansa su zauna a kai kawai da sauki ba wani damuwa ba za mu koma wurin wakilin kwana kashi nawa na shari'ar rabon gado kuke samu a wurinku lalle yawanci kama yadda na haɗi nan tun fuskar dai rabon gado mu mallamai na muka rabuwa mun ka ta wuri liman mun ka faɗa mu shiga. rabon gado wanda za a yi shi na ga kula da komi mu iyakanmu hokya na mu kai kowa ya samu nashi rabo ya zamanto shi a kiyaye rabon kowa don wajen wannan fuska. mallamai kai suna faɗi suna shan hankalin mutane eh, abin maraye kai gaskiya babban laihi ne kamar mun ka ɗauka a sati kuna iya samun korafi na shari'a rabon gado nawa yawanci ba kamar zan eh, ba kamar da malam faɗi ɗazu ba mu iya zafaɗin haɓaka haka adadin abin da akwai abubuwa da dama wani bi daga tasowa can cikin abin nasu sai yana zama wani wuri lokaci wani ya zo hakan kamar magaji wanda a can wani waje ya zo ya ce to shi fa gidan nan yana so a bashi rabon shi kenan irin wannan abu in ya zo zamana aka yi a yi shawara da shi da su mallamai da su magadan a ga yadda ya kamata gidan in sai da shi na za a yi in kuma shi wanganan wanda ga son a bashi nashi rabo in hudda shi za su yi su bashi nashi rabo ya zamanto ya je zuwa nashi aiki in kuma huska kamar gona ce kamar yadda malam faɗi ɗazu akwai waɗanda gaza ba su ce su a basu nasu rabo saboda damana dai za ta zauwa ko kuma haka baban nasu ya rasu ba a kula ba an kai rabon gado kenan su sun zamanto kamar jikoki don kuwa wannan abin sai an komo baya an yi rabon gado tsakankanin nan yannan su yanzu kuma nasu na ubansu za a ɗauka a raba musu kin ji da abin shi to wani hanyoyi kuke bi don raba magada don raba su ne wurin faɗin nan dai tun ɗazu mu dai wajen fuskar da addinanci ne e wajen fuskar malamai don kamar irin wadda malam ya ja hankali ɗazu ya faɗi nan kamar in ya zamanto eh, mamaci ya bar mata ya bar ɗaya kamar dai su dai waɗanda magadan dai magadan dai su dai nan mun ka sani tabbat an magadan shi kenan mu muna hokiya kowa ya samu nashi rabo kuma yadda ni hoɗin nan ɗazu da an yi wannan abun rafar na muka ba takarda muka mu ba kowa nashi ya riƙe ga hannu saboda ko abin ga zuwa shi taso daga baya hakan na muke yi. Mhm. To Metal Musa da ina eh. me ke sa tsaiko a cikin shari'ar rabon gado? To abin da ga sa shi dai deja dai akwai waɗanda ga kawowa ban yarda ban yarda ba wannan dole sai an dakanta amma kuma ya kamata a tuna mutane gado ho fanni biyu ne akwai dukiya da eh, mataccen ya bari akwai abubuwan da ake bin shi da ya bari ba mai mutane ba su kula da wannan shi ma gado ne in kana son ka ci gado mutum kenan abin shi na wani ku yi kokari ku yadda mishi wannan abu akwai waɗansu sai su ce tun da shi ya ɗauki abin shi suna kawowa matsala duk ko gado ne lactif et mutane su kula da waɗannan abubuwa eh, na ban yarda ba na yarda ban yarda ba to deja in akwai mutane sun kace wanga ya ce ya yarda wanga ya ce bai yarda ba kenan abin da har yanzu dai ba a samu mahita ba kenan ya kamata duka magada su yi magana guda su ba su ba alkali aiki in gidan na kun ba su ba waɗannan aiki abu ne da wanda ana so ma tun ya zo a yi shi a huce shi eh, ba a so a zo a yi ta shayayya har ran kowa ya hita yanzu da mala ya ce sai da shi juji da an ka kawo mai wani ka sai da ran shi ya hita to kenan akwai matsala kenan ko sun hita inda za su tahiyar nan problemcin guda ne problemcin guda ne kenan mutane har suke zuwa ma justice ko har suke zuwa gidan kwana su tsaya su shirye kansu abun ga in yana rabuwa a raba in bai rabuwa ai ko ne ana iya saida in an saida an kawo kuɗi ai rabuwa ya kai duk waɗannan abubuwan nan duk suna shiga su kawo jinkiri ba a samu a yi abin a yi rabon gado cikin lokaci ku tai ku dawo ku tai ku dawo shara'anta an gaji waɗansu ma sun gaji da zuwa gidan juju cikin magadan kenan sai ma su yi watsi da harakar kenan dole ne waɗannan magada a zanja hankalinsu tun gida su shirya in sun shirya sauran aiki dai complement in gidan kwane ne in gidan juji ne abun a saukace. Malam Abdullahi a fannin addinin musulunci wani matsaloli kuke fuskanta a lokacin rabon gado? To alhamdulillah a fannin addinin musulunci babban matsalar da muke fuskanta duk bai yi na jinkirin rabon gado ba. Saboda jinkiri ke kawo matsaloli. Tun farko in an bi yadda shari'a musulunci ta ce abinda addini ya ce ini mur'un kad kuddiral manuna kufina summa uddiyad duyuna wa ba'da zatuna fazul wasiya waya ya mira su fil baqiya addinin musulunci cewa idan aka ce yau ga mutum ya faɗi ya mutu namiji ne ko mace primaroma abun da za a yi cikin dukiyarsa da an ce ya mutu fa dukiya ta zan gado malamai suka ce ko da ni kul adaka ai hura sai an ka ce Allahu akbar mai gida Allah mai cikawa sun ce ta zan gado a ɗebe ba a ci ana a cin hakkin wani an da muhurar nan wani bai nan an sha ba da shi ba sai aka ce a ɗebe ta zan gado to sai aka ce yanzu tunda dukiya ta zan gado a fara ɗiba ai mai likafani dukiya ta a sai mai sutura in ma gidan kabari sai an biya a biya in motar doka a kai shi kushewa sai an biya a biya shi dai a yi mai sutura a kai shi a rufe shi idan an ka rufe shi sannan a dawo sai a ce a biya bashi kamar da shi metri hodi abin gada ba a son biya ana son cin duki amma ba a son biyan ba sai a tambaya an dawo gida to jama'a assalamu alaikum don Allah Allah dai yayi wayi ne wani Allah ya mai cika mun san yana da abokan hulɗa don Allah in akwai mai bi ne bashi ya gaya mana ga wakilai waɗanda muka wakilta ya zo da shaida takarda rubuce ko wani shaidu wanda zai shaidi ya bashi bashi za mu biya shi haka ake so sai aka ce na biyu a biya masa bashi tunda a hadisi addini ya ce adda'inu maglulun fi qabrihi manda ya mutu ana bi ne bashi Allah zai sa mai sarka ya mai kukumi cikin kushewa ta babu abin da ke walwale wannan sarka sai fa bashi Kina a ce dan uwanka ubanka ko babanka ko wanka yana can darbe cikin kushewa ba ku biya mai bashi ba ai babu jin daɗi kenan na biyu abin da kamata a biya mai bashi in an biya bashi na uku addini ya ce sai a ce wasiya kamar da metri ce to dawa dawa ya ce wasiya a ai lalle muna da labari ya ce in ya mutu a ba gane dai abu kaza ya ce in ya mutu a dan mawa ne kaza amma malamai sun ce la wasiyyata li warisi in da ne na wanda ke gado na ne a ba wani kaza sai a ce ba a yadda ba kenan ya hiso ne son zuciya na ya wasu sauran yan wake ta amma waɗanda ba yan uwa ne ba irin kane ne waɗanda ba shi gado ne tun daga yan uwa ko wani can aboki sai a diba kuma wasiyar sai an diba in bata wuce yan ciyar na dukiya ta ba in ta haita yan ciyar fa ba a yadda litrazim kenan likadriyam sannan na daɗa an yi waɗanga abubuwa abun da ya rage sai a ce to yanzu wani ya bar gidaje wani ya bar tsaba kuɗi ya bar gonaki ya bar shanu nan da nan shi ma sai a raba raban gado ba kunya ba ne. Allah ne ya ce a raba gado kuma ba raban zumunta ba ne. mutane suna kawo cewa ah, in mun kai raba gado yanzu za a cewa tun yanzu ba haka ne. shi na ke kawo mutane matsala Allah ne ce a yi kuma shi ya sa da zumunta kenan rishin yin abun da Allah ce shi ne ke kawo muku matsala tana yiwa gobe wani shi mutu wanda ya kamata shi gadon. ya mutu kaga ga gado cikin gado haka a takaice yan uwa musulmai kamata su ɗebe jin nauyi da an ce mamaci ya mutu ai waɗan a gama waɗannan abubuwa an ka gama addu'a ta kwana uku ko sati guda duke ga arba wani na in kai kana da wadata wani bai da wadata to sai ya zamna cikin wahala kuma an ce a hana mai taɓa abun ga dukiya ce amma in an ka raba an ka ba kowa na shi wallahi alhamdu in kuma kai babba an ka ba ka rike shi zai kawo zalunci wata ko kuma in kasuwanci ne dukiya ta salwanta haka a takaice addini yana son ai gaugawar rabon gado domin kauce ma matsala kama mala in muka ɗauka a magidajanci ne mm. ya riga ma'aihin shi rasuwa mm. to bayan ma'aihin shi ya rasu ana sa cikin rabon gado a'a in an ka ce magidanci ya riga mahaifin shi rasuwa kamar ɗana mutum da ya haifi ɗa mm-hmm. ɗan ga ya yi arme shina da iyali mm-hmm. sai ya riga uba ne rasuwa to wannan da ya riga uban shi rasuwa ba shi cikin magadan baba ne ai dama mutuwa ke sa gado shi sa muka ce delay is dangerous jinkirin rabon gado shi ke kawo matsala dama mutuwa ke sa a gado shi sa wannan da ake yi yanzu da tijawa ba su mutu ba sai wani ya ce na raba gona ku yan gidan su yan eh, wance ku dau wance gaza ku yan wancin ba a ce mai raban gado wannan kyauta ce kuma ka yi ta bisa adalci ka ba kowane daki ga kyauta ta in ma ka mutu dama ka wa kowa kyauta babu wani abu wanda za a raba wallahi alhamdu an huta in kuma gida ne ka raba ka ce kowa ne ku dau gida na kaza su wancin gida na kaza su wancin gida na kaza shi ma kyauta ce tana yiwa waɗanda kabba gidan nan ka rage su mutuwa ko ko surye ka mutuwa kai ka ga dawo cikin gado to don haka gado sai an mutu ne kuma gado a addini ya ce akwai waɗanda ke gado akwai waɗanda ba su gado ya ɗebe akwai inda ɗanka bai gadon ka in ya zan addinin ka ba guda da ɗanka ba kila kana musulmi ɗanka ba musulmi ba addini ya ce babu gado tsakanin ka da shi kana ɗa ɗanka bawa babu gado ɗan li'ani abinda ɗan li'ani mace ce ta yi ciki sai uba ya ce a ni ɗan gaba na ba ta ce ɗan kana ya ce ba nuna ba sai kuka ta justice ko wajen alkali aka yi shari'a kai rance billahi lazi la ilaha illa huwa cikin gaba nuna ba ita ma ta rance ni ko ban izina zina ba to wannan shi ake ce ma dan la'ani yanzu ita danta ba a ce mai shege tunda ta yi rantsuwa shi ko dan nan ba a ce mai dane tunda ya kore shi don dan nan ya mutu uban ga bai gano dan nan komai ya bari haka in uba ya mutu dan nan bai gano uban ga tunda ya kore shi ya ce ba dane na ba to haka don haka akwai abubuwa ke hana ko kuma da abinda muke samu yanzu za ka ga dan mai kuɗi uba ne ya daɗe bai mutu ba shi na son dukiya ko a san shi haya da amuru ba a tai a kashe shi ake ce ma qatlul amd ka kashe abun gadon ka da gangar don ka cimma dukiya in an ka san kai ka kashe shi babu gado ina akwai abun da ke sa ai gado mutuwa dai dalili matakin gado mutuwa ke sa ai gado idan babu gado sai an mutu in ba a mutu ba uba duk abun da ya sai a ce ya yi kyauta ina gayyatar ku da sauraron ra'ayin wasu mutane da kan wannan matsala a nan dogon duci sai mu saurare su shi dai rabon gado abin da zan ce Allah shi shine ya raba gado da kanshi shi cikin qur'anin shi don haka shi durar da an ce maka mamaci ya faɗi ya mutu to duk abin da ya bari ya zan gado don haka abin da an nan a gaggauta raba shi ga magadan shi in an kai haka na an yi wa da Allah ya ce amma in ba a yi haka nan ba to an shiga wani abu daban wanda ba shi na Allah ya ce a yi ba tunda in ba a raba shi ba matsala ce kwarai wani shi iya shi ci wani abu ciki wani shi ko bai ci ba kaga ya ci dukiyan marayi Allah ya ce kuma duk wanda ya ci dukiyan marayi zulman da zalunci huta ce yake ci cikin cikin shi don haka shi gado da inda an ka ci maka mamaci ya mutu abinda ya kamata a raba gado nan da na a ba kowa duk mai haƙƙi ciki a ɗebe mai na sharabo a bashi shi kenan shi zaman lahiyar mutane. Shi wannan ya to abu na wanda fannin in ya kasance ga gida akwai haɗin kai kenan waɗanda do haka kansu shi haɗe kenan ba su damuwa da a raba gado in ba sun sa akwai mai musu ha'inci ba. Amma in ya kasance gida babu haɗin kai kenan in akwai wanda suka gani shina iya yi musu ha'inci saura ba su iya hankuri kenan su ga sa wasu kuma su gawa wasu ce a ba su nasu haƙi. Amma da inda ya zama ki ga an jinkirta rabon gado ga gida to haɗin kai ya. inda duk akwai haɗin kai ba ka damuwa da abin nan da uba ya bari sai dai ku ƙoƙarin na baya gare ku nan abin duken nan da uba bari ta gado ta amma ai kokarin duk wanda ya taso shi na dan karami shi ta yi cikin ta a samu godabe wanda za a dauka na kware wanda zai hidda mutane amma da kigga ana gaugawa a raba gado nan da nan nan da nan ga gida to haɗin kai abbabu inda akwai haɗin kai to wannan ana iya shekara nawa wani bai damu da a raba gado to abin da yasa shi kamar gado idan mamaci ya mutu ka a ce a rike gado sabili da akwai ana samun matsala dan an ka rike ka gani sarwa fa ba san waza su yi ba da kun san akwai wadanda da sun mutu sai a ɗauko dukiya ta marayu a bawa wani a ce ka rike ta ka rike ma yaran har su girma kai kuma shi wanda zaka yi taka zuwa gaba kai mai rikon dukin in ka mutu iyan ka su ko za kwasu su ko sa da su ciki kina ya kamata da mamace Allah ya mai cikawa duk abin da an na gado a ba ko hakin shi kowa shi rike abin shi Allah shi rika shi ba a ce wai a ce a rike ba a ce sai gaba a te a ba su a ai kaza wannan duk kuma zan kawo ni zalunci na da kuma akwai wani abu da kai kana yi sai ka iske mutun yana da shago ba haka yana da kaya da yawa kwarai sai ka ga an ɗauko wani dan uwa an ce to duke ga ta marayu ka rike ta to kai kuma ka gani da kai duke nan kai ko sai ka tana ciki kuma duk wanda san ya ci abin da ba shi ba hawa cin duke marayu ha mallum ma kutumai mallum ma akwai su ne ba kwarai kun saurari ra'ayin wasu mutane da muka yi musu tambayoyi akan wannan matsala malamai menene ra'ayinku a game da abin da kun ka saurara mm, to mun saurare su mun ji abin da sun ka kwaɗi abin da dai sun kwaɗi dai gaskiya ne in an yi mutuwa a gaggauta a hidda kowa a ba kowa na shi kaso kuma ba a ca mutum ya zo ya shiga cikin dukiyar gado na yara 'yan ƙananan alatilis sai ya dan taba shi kenan komai an kai dai a raba da an ka raba in yara 'yan ƙananan akwai wanda za a sa su karkashin su da za su kula masu ko uwarsu ta, ta kula da, da, dukiya ita daidai komai an kai da wuya uwa ta ci haƙin ɗanta yana abun da za a yi da yi in dai gado ne gashi kasa araba sun gayi gaskiya da yawan sun haɗu abun da ya kamata a yi ni ra'ayi na ce malam alhamdulillah mutum na farko kamar yadda muka faɗi ya faɗi kamar daidai ra'ayin addini na cewa ai gogawa na rabawa na biyu sai kawo cewa ai in ka ga ai jinkiri haɗin kai akwai wannan ba haɗin kai bane jinkirin rabon gado shi zai kawo rabuwar kai kai babu yadda za a yi a sa ka bar ma dukiyar al'umma cikin hannunka baka ci ta ba kamar yadda malam ce an ɗauko wani an sa shagon al'umma an ce ka kula da dukiyar ga hici ciki ya sha ciki ya sutura ciki yan uwa na can su zamne <laughs> ka ya ci maka ne bane don haka wajibi abinda addini ke so ai gaugawa na rabawa shine maslaha in an ka raba in akwai jariri ma a ba waliyi ne in uwa in wakilin uwa ta ga dukewa ne in gida aka sai mai ai simple sai a sai mai kare ya aje bai ci bai sha hassan da ya girma Allah gwada mai in ma shanu aka sai mai a sai amma a ce a rike dukiya ga ana juyawa na Allah subhanahu wataala ya ce innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman inma yakuluna fi butunihim an-nar fa sayusluna sa'ira in basu ba duk mai cin dukiyar marayi Allah ce yana cin wuta ne a cikin ciki ne ashe in ka san aikin da haka kada ka yarda a baka dukiyar magada a ce ka hoke ka kira ku yi hakuri jama'a a kira malamai a raba kowa shi san nashi in gona ta a raba ga ta wani a sa iyaka in haka mai haka in karami ne ka bada kira'i ana an san mai kudi ana mai wani abu ko sutura aka mai ai sai bon ya hika rike kuma ka garme ka ce ai gona wani ta amma in nome babu kuɗin kira'i hallauci ma an kai haka kayan zalunci ko ko gida na wane ne ka shige baka biya shi kuɗin haya ba kayan zalunci bisa ga ra'ayi da muka saurara yanzu nan haka kuma a shugabancin ko a ikkilisiya abinda muke so kenan mun ji idan an yi rashi ba a ci hakin marayu ba kamar yadda isa almasihu ya koya yana so mabiyinsa su zama adalai to in ka zama adali ba ka cin hakin wani ko kaɗan to haka nan ne waɗanda za su saya su duba yadda an rabon bai zama ba a samu matsala ba abin da yakan sa a kiristanci yakan zama da sauki kuma shi ne eh, almasihu ya nanata mana arme miji ɗaya mace ɗaya to wannan yakan sa namu kiristanci idan an yi mutuwa sai ba a ji gardama da yawa ba domin iyali na mace ɗaya ne yaran duka wani lokaci inda akan samu saiko shine kamar an yi rasuwa sai an kara wani aure to irin wannan shine ku ku tabbatar yaran nan matan da ta rasu fari a tabbatar suna nan idan an yi mutuwa na babansu ya rasu to na yaran na waccan suna nan to in an samu jinkiri ya yi wani wuri ne ana duba da a tabbatar yara na wancan tana tare suna tare duka to amma in ba haka ba ba a samu masalaha damuwa da yawa a rabin gado ba saboda wannan wuri abu na biyu kuma shine wanda isa almasihu ya koya mana a maganarsa a bitrus ta faris sura ɗaya aya uku zuwa biyar isa almasihu tun da ya zo ya yi koyarwa har ma akwai lokacin da an samu damuwa na rabin gado sai an gayyace shi shi ya sa baki domin rabin gado cewa eh, ɗayan ya ci amanan ɗayan yesu almasihu ya ce a'a yaushe an sa shi alkali na shari'ar rabon gado bai yadda ko baki bai sa a ciki ba so amma ya nana ta zancen gado mara lalacewa gado mara, mara lalacewa shine zancen mulkin sama so idan wani abu ya zo na zancen gado a duniya dukkan mu san za mu koma mun je wurin ubangiji a can to idan mun ci haki na marayu na gwamruwa kuma addini da allah yake jin daɗin su shine ba a ci hakin marayu da gwamraye ba to idan addini kenan to lallai a gagauta a tabbatar kowa daga cikin iyalin mamaci kowa ya samu hakkinsa ba a samu wata matsala ba shine abin mafahariya shugabanni a cikin ecclesia to in kuka faruwa ka to aziya ya zaunu mai kyau kenan to mun wakilin kwana Eh, menene ra'ayin da kunka saurara lalle yadda sun ka faɗi nan haka ne shi wajen huskar dai lalle gado gado dai rababbe ne duk wanda an kai to shi yasa kamar yadda malai ya faɗi mummuna dai hakiya da a kiyaye cin hakkin ko dukiyar marayu kamar yadda sun ka hudi in ya zamanto rabon gado ya shafi kowa duk wanda ya kamata dai a bashi nashi rabo dai mu shi na muka kiyaye ya shi yasa muka dogaro ga mallamai mu ga mallamai na muka rabawa mu ja hankalinsu da cewa duk wanda ya kamata a bashi rabon shi daidai wanda addini ya faɗi hakan na muka kiyaye ya e, eh, ba mu yarda ya zamanto a ci da hakin wani saboda addini dai gaskiya dai Allah bai ce hakanan ba e shi na muka hokiya kullum sahe muka jan hankalin mutane ya zamanto dai dukin nan ta marayu dai a kiyaye to mun to ga tambayar mu na karshe tur da table ne za mu yi a lokacin da magada sun karasu sai yayi sauran jikoki yaya ne za a gabatar da wannan rabon gado za mu hara ga isi wannan dai a addinance aka yi shi da ta addini ta ga determine waɗanda adda cin gado wannan fanni tunda allah ya sa gamu da malamai sai su ba ku amsa bisa kan wani. Malam. salamu alaikum. Amin alaikum salam. A lokacin da aka ce masalar gado ta samu amma sai zan ba a raba ba har abin ya kai ga jikoki. An example ko misali a ce gona kaka ya rasu ya bar ɗiya uku misali maza ko ɗiya biyu da mace guda ba a raba gona ba. Suna ganin haɗin kai ne sun ka bar ta har su sun ka mutu abin ya kawo ga jikokinsu. To yanzu idan ana son a raba mu jikokin nan gado za a koma tun can tushe kakan da ya mutu ko da ya mutu ɗa nawa ya bari sai a ce a ya bar ɗa biyu ya mace guda to yanzu in gonar mai rabuwa ce za a zo a raba gonar nan a senkfuwa ma'ana senk party kenan an ka raba senk party les deux garçons suna da deux parties deux parties kenan su adda katir in fi tana da guda shi arabin nasu kenan sannan sai a dawo kowane ɗan ga guda ɗa nawa ya haifa shi ko sai a dibi ɗiya ne ya a shi ma ko da ya mutu ya bar ɗiya kaza da mata kaza sai a koma a raba na gado sannan a dawo shi kuwan ga ɗano ya haifa shi ma ya bar ɗa kaza da mata kaza shi ma a dibi masu gado ne arba sannan a dawo ita ma wannan mata a dibi ita ko nawa ta bari ita ma a ce ta bar miji da kaza da kaza ita ma sai arba amma in za arba an ka ga misali gona ba ta rabuwa yanzu akwai gonar da an ka ce arba ta wani gila bai wuce samu kuya kuya mi za ta mai mm-hmm. kenan da a ce araba a ɓata sai a shawarci a sai suwa in cikin su akwai mai saye wa gona kashi kuɗi ana bidan lallan gona a mata kuɗi uku a ce a faɗi tsadanta sauƙinta arha sai a ce to kun ji yi kuɗi guda uku kai mai so wani ka ɗoka in yace ya ɗau na tsakiya to kuma gara kun yadda mai da haka nan sun yadda to sai a raba gonan nan tana kaza ashe cikin ku kowane zai samu kaza kai shi sai a ɗebe na ciki kenan ba sai ya bada nashi kaso ba zai yi rambursan abun da an ka biyo shi to haka ake yi in Allah so in ya za an bar gado ya wuce ubanni har ya kai ga jikoki to sai an koma su mamatan na an raba wani an bashi nashi sannan wani a zuwa ɗauki dalla dalla ya bari shi ko. to a gare mu krista kamar da littafin kidaya sura 27 aya ɗaya zuwa goma sha yana mana magana idan an rasuwa ɗanai za a ba da matar za a ba su gado idan ba ɗa yan mata ne za a ba su idan babu yan mata za a ba makusanta to idan rabon gado ya zo ya kawo ga yaƙya sun mutu sai jikokin da suna nan ne ba a raba gado ba tukuna ai jikokin ne makusantan kenan su ne sun fi kusa fiye da eh, yaran dan uwansa da yake akwai jikoki to su ne makusantan to su ne za a raba musu gado haka yake wakilin kwana Mm, to lalle kamar yadda malam ya in magara su Allah ya musu rusuwa su ma abin ya kare jikoki kamar yadda ya ɗauki example kin gona don ni na fi son wajen wannan waje don uh, shekarar gama dai abin da muka shekara yi da yawa ka ga jika ya zo ya ce shi a ba shi gadon uban shi to yawanci yadda malam ya hakan akan na muke yi sai mun mun mun kasa gona an raba ma magadan nan kowane ga nashi magadan Allah shi yanzu a komo ga ɗiyan nasu a to ga rabon ubanku ko ga rabon uwanku yanzu shi za a raba muku to hakan na muka ta yi ya zamanto kowa dai ya samu nashi daidai gwargwado e yanda addini ya ce hakan na muka yi menene ra'ayinku yanzu a game wannan muhawara da muka tattauna bisa gare shi ni dai ƙarin bayani da a gare ni bisa ga wanga zance da mun kai yanzu jan hankali na nake ga abin ga dizon mutane kamar yadda malam ya kwatanta inda allah ya mutum rasuwa mutuwa ka a tsaya wata-wata don abun in an ka dajin kiri shi ga kayan matsaloli kamar yadda eh, isi ya faɗi shi ga kayan matsaloli a bar tsaya da inda an ka ce muku an yi wajen an yi saraka na ta kwana uku ko kwanan na arba'in to a waiwayo abin da ya bari nan a zo a yi riskona a yi repertoriyan su a dubi magadan nan dawa dawa na ya da gado ba cikin wani matsala ba ba cikin wani jinkiri na abin gashi ba a yi maza maza a ba kowa nashi saboda ba a san cikin halin da wani yake ba tana yiwuwa wani na nan ko abincin da ma shi shiga cibiya da kenan in tsoho ya bar wani abu ka gani in an ka yi maza an ka bashi abin nan kenan an tamake shi eh shi ma ya samu abu ni dai haka da na gani ya zamanto dai mutane da inda irin haka nan ta samu ka a yi a jajin kiri mhm. ka a ce a yi wani lokaci a waiwayo mallamai a zuwa a duba a gani yanda abin da ya kamata a yi a yi da ba kowa na shi rabo daidai gwargwaro daidai abin da Allah ya rike mhm. haka ne. Fassar akwai ƙarin bayani. Ah, to ƙarin bayani na kaɗan a na wani wanga wuri shi ne ah, kamar namu krista idan an yi mutuwa mukan sami wanda mutum shi yana kristanci ya haifi yara sai a taras wasu yara ba kristanci suke yi ba amma in an yi mishi mutuwa ba mu taba yarda mu ce ko kuwa wasu shugabanni su ce a'a to da yake wasu yaransa ba krista ba gado bai shafe su ba muna tsoron wannan ba kaɗan ba domin a gare mu gado jinin da ya haifa to yana da haki a cikin abin da wanda ya eh, baban shi da ya rasu to idan mun dawo mu ce a'a da yake baya addini ubansa ba ba zai samu ba to kai kristanci bai yadda da wannan ba saboda haka wannan wurin kan mu ba mu yadda da wannan sosai ba kowa idan wanda ya haifa lallai yana ciki ko ma ba baya ko ba musulunci ba ma safi yake yi yaki addinin baban shi in yaro shi ne kira shi yana cikin idan da haƙi namu kenan ƙarin bayani bayani in fara da magana pastor mhm. kamar da nara ta cewa lalle shi addini bai yadda in addinin ku ya saba ba gado tsakanin ku misali a lokacin da annabi nuhu alaihi salam da Allah ya jarabce su da ruwan dufana ɗansa bai cikin addininsa Allah ya ce nufu kai jirgi ka sa duk wanda suka yi imani cikin jirgin nan wanda duk bai imani ba kada ya shiga ɗa da ya zan yi imani ba da ruwa suka zo za a tafi sai ɗa ce zai sheka ya hau duti. nuhu ya ce ɗana zo ga jirgi ya ce a baba zan hau Shi shina ganin duti ya jirgi tsawo sai ce ayyo ba abin da zai kare mutum daga azabar Allah Nuhu saboda tausayin ɗa da uba sai ce ya Allah ga ɗana sai Allah ce hu laysa min ahli hu amalun ghayru salih Allah ce ba ɗanka bane shi ya haife fa amma saboda aikin shi ya saba da nashi sai Allah ce ba ɗanka bane saboda aikin shi ba mai kyau bane to shi yasa mu addinin musulunci ya tabbatar da cewa in uba na musulmi da kafiri babu gado tsakanin su iyaka dai mu yanzu haka nan na aka tattamnan dukiya da an mutu sai a ci duk ya nena an gane ko sannan kiran da nake yi ga al'umma a don Allah idan aka ce magadi ya rasu magada su kwantar da hankalin su. mutumin da bidi dukiyan nan kun kai shi kun turbude a ce ku ku dawo kuna faɗa saboda dukiyar da ya bari ku tuna shi da ya neme ta ya tahi to ashe kamata ku ƙaunaci junanku kuma ku yi hankuri bayan sati guda ko sati biyu ko arba'in cikin dai lokaci a taru a raba gadon nan gwargwadon abin da kowa samu malamai ne za a sa masana sannan ku sa cewa Allah ke arzikta bawa bahaushe yana cewa a haifi da arziki ya a mutu a bar mai gado ko in Allah bai ma arziki ba ko duka gado an ka bar ma sai shi kare ɗan fitan ko mm. amma in Allah ya maka naka arziki sai ka tashi babu gadon kuma ka bidi naka ka samu haka bar masu shi a kira na ga al'umma musulmai to alhamdulillah tunda dai an ka fara irin wanga muhawara ana yin shi lokaci zuwa lokaci a radio ina jin abu ne wanda ya kamata lokaci kuma zuwa lokaci a samu waɗansu tem a ƙara haska mutane a buɗe wayan mutane abin nan kuma gado ka wuka da malam ya ko nauna an ka baka gado dai nan a samu shiri cikin fami ka abun nan ya zama sanadiya na rabuwa in an ce gagaru gado cikin natsuwa in akwai babba shi ya kamata ya shayo waɗanda a gare shi kannan shi allah ya mu ubanmu rasuwa ku zo mu shirya kanmu ba sai an ji mu ba ni da abin duk kuce so na daidai da shi haka na babba ya kamata ya yi amma in babba ya kawo son kai shi na ga kawo irin waɗanga matsala amma in dai babba ya ba da kan shi kannan nan sai suke ah, wanga ya yayi muna adalci ce nan wanga gado mu yi maza maza mu abin mu san kaka da za mu yi da shi bai kai ba sai mun ci juna eh, tunda matsala ga manyan na ce ga uwaye na suke yara dai abin da duka an ka gaya musu ana so a sha hankalinsu amma babba kai ka san babba kace kakka ce a abin nan da kake so ka yi dan ƙaramin ka yi shi son shi in ya gane sai shi bijire ma mm. ce na mutane su yi hankali malamai muna isar da safifiyar godiyarmu da kun ka karbi wannan gayyatar mu muna shaida muku da mun tattauna ne da bakin mu akan jinkiri a cikin rabon gado muna tare da wakili na kwana malam sa'idu na allah muna tare da malam abdullahi baidu malami a dogon dutse muna tare da reverend bala pastor ne da ke dogon dutse muna tare da metar musa dan inna yushe ne na justice na dogon dutse ni mai gabatarwa fati umaru tare da malami na mai inji na ranar yau sabiu alhaji salmanu mai lakamin suna sas sai wani karo kuma in allah ya yarda